baki ya kai ita ba ta sama Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sai dai baiwa Allah ban gane ki ba daga ina? dama ai bana buƙatar in gane bana buƙatar ki gane tunda ni na san ki ai buƙatar ta sabiya to naji me ke tafi da ke <laughs> dama sakon na duhun kai ne ma'ana wadda bata san ciwon kanta ba kuma take zub da martaban mata da mutuncinsu baiwar Allah zama a gidan saurayi ba shi ne yake nufin zai soke ba sannan kuma zama a gidan saurayi ba shi yake nuna cewa zaki mallake shi ba saboda haka wannan shine sakon da zan isar miki hmm. daɗi na da gobe saurin zuwa na ji daɗin irin wannan maganganun da jahilin mata irin ku suke yi kuma abin da baki sani ba shine juriya da jarumta shi yake sawa baiwa ta zama matan sarki sannan idan zaki shekara gina haushi ihun ba zai dame ni ba saboda na saba da karnukan makotanmu a karyar da nake shi yasa na zo na zauna a gidan saurayi saboda rashin sanin ciwon kaina ko <laughs> saboda nuna cewa mutum shi dabba ne bai san ciwon kansa ba cusa kai bakwar jini da dai bamu san komai bane a sanin komar naki yasa kike zuwa ki bibiya abin da baki sani ba saboda ni na bisa na ci dubu sai cutu Tunda mahaifiyarsa tana so na, kin ga ai na gama. To bari ki je. Ita soyayya kana jin daɗin ta ne a gurin wanda yake son ka, ba wanda kake so masu wani ba. Sannan jin daɗin soyayya tana ginuwa ne tun kafin ku shiga daga ciki. <laughs> kin ga Abdulmalik na wane ne kaɗai, na daɗe da sanin irin ku 'yan cusa kai ba kwarfi banda abinki kwace gori ba a hannun kuturu ai abu ne mai sauki kuma bari ki ji in gaya miki jin daɗin zaman gidan miji yana ta'allaka ne yayin da uwar miji ke son ki kuma kyautatawa da tausayi yana jawo hankalin mutum gare ka kuma ni na fi ki kusanci da shi idan kuma kika ci gaba na rantse da Allah zan tono miki asirin da kika daɗe kina rufewa. ai ban faɗa ni sai da ya kira ni sau uku ban ɗaga mishi waya ba saboda ni ba zai mai da ni wacce bata san kanta ba kuma wallahi in dai ni ce sai na wulakanta shi kamar yadda ya wulakanta ni ni dama na jinki dan na san zaki abin da ya faru amma kada ki sake masa kamar dafa saboda wallahi namiji kanin ajali ne kina sakar masa sai dai ki ji labari ya sha bamba kawata ni kin gane na shi yasa nake gasa musu aya a ni ba na ko daga musu kafa ba mai kawo mu raini saboda haka kema ma kar ki bashi dama a karo na biyu wai ni Allah ya tsare ni ai an sha ni na warke yanzu ai sai dai ni in bashi wuta wallahi dan haka ki kwantar da hankalinki kin san duk yanda kika dora da haka zan bi da shi na sani kawata shi yasa nake jin daɗin baki shawara saboda na san ba za ki taɓa watsar da ita ba ki san yanzu abin da zaki ki ɗauki waya ki kira shi ki ji me zai ce miki daga zuciya baki ya kai sako ga idaniya ita ba ta zama ko so halitta ne kuma ke ma kin san zai iya jure komai a duniya amma ban da cin fuska sai yasa na taka mata birki na ce ta fita bit sannu sannu a hankali ne kuma ba haka ba sai na yaga mata rigar mutunci to ita ma ban da aminta ne na zuwa wajen da kike oho mata amma ke ma aikin sani kin san kuma dalilin zuwanta ba zai wuce kan kishi ba ko ta ce kishi take yi da ni ba Hmm, ai abin za kuwa da dai ba mu san dalilin ta da cusa kanta wajen hukumar malik ba ne shi ne za ta zo ta mutane wani ke ƙara jan kai ke ma dai kya faɗa ai wallahi tallahi na so in fito mata a mutum kuma na warware mata komai don ta san na san wace ce ita hmm. sata ne dangogin raine a'a wai sai ka gwada ki huta a hankali ni na mutu bai san komai ba Godiya kenan amma kuma ki to na ji abin da ku fara idan kin san komai to ni zai faru kin ga ko wannan dalilan ne yasa ba zan iya karɓar soyayya ki ba kina yawan bibiyar lamurana don haka ina mai jan hankalinki ki fita daga sabgata na faɗa miki yaya abdul wani dalili kenan nafisa kin kware wajen iya haɗa gulma da iya haɗa tu ni kuma irin wannan halayya taki isa ba na ra'ayinki wannan halayya taki sun sha babban da tawa don haka ki tsaya iya matsayinki kullum burin da bai wuce daga ta sa a cikin fahimci. amma ni Allah ka daina tunanin za ta ke gafara can ai ke ce munafukan da ke haɗa tuku duk wani makirci da munafunci ke kike haɗa kike koya mata dan haka ku shiga taitayen ku in ba haka ba duk ku sai ya ɓaci.

zuci ba to duniya ke bata san gwani ne ba Hello? Kana magana ne da Kairat, da fatan ka gane ni. Ban gane wace Kairat ba. Hmm. don kai ɗin mai sabgogi ne da yawa. Ban gane me kike nufi ba. Hmm. Kaka damu, nan ba da jimawa ba zan gane da kai. Kuma sannan zan gane da kai abin da nake nufi. Amma kafin sannan. Ina so ka faɗa min a inda kake, zan zo na same ka. Ni yanzu ba na gani, kuma gaskiya ba nan kusa zan da <laughs> Shi kenan babu damuwa. kamar babu kamshin gaskiya a cikinta. Tambaya ta kike ko hmm. Kai ma yanzu ai tambayar tawa kai. Wato har yanzu kana nan yadda kake. zuciya baki ya kai sako ga idaniya san mako. Ya ake wannan yarinyar ta san ina nan gurin? kuma waye ya ce mata ina nan anya kuwa ba turo yarinyar nan akai ba to amma abun mamaki waye ko kuma wace ce za ta turo ta kai gaskiya idan har wannan yarinyar ta san ina nan ta san ina nan ba gaya mata akai ba to tabbas akwai abin mamaki a cikin wannan lamarin kuma akwai kura. Jani, rike kai mutunci ne. armashi da ka sani na zo guri ka yi shiru sai kallo na kake wanda shi yake zaune komai kika yi kyau yake miki shi yasa ba zan taba damuwa ba ke din ta ce ni ma kuma naki abin da yake yi na tabbata sa ki akai bayan kanki bane kuma na sani ba halin ki bane baby na ga malam ka adana kalamanka don ba za su taɓa yin tasiri a na ba kuma abin da kake tunanin sa ni a kai ni ba wacce ta sa ni umma haka kawai ra'ayin kaina ne ya sa na ga dama na aikata maka haka kuma ka sani a da ka yaudare ni da kalamanka na ƙarya amma a yanzu ba za su taɓa tasiri a tare da ni na sani ni ban ce lallai sai sun yi tasiri a kanki ba kuma na san dalilin da yasa yake aikata haka sabida duk abin da yake aikata ba wani abu ne yake yi baki ba ba zai wuce wannan kishin naku na mata to ina mai ƙara sanar da ke cewa gwari ki yi gaggawar dawo da tunaninki cikin hankalinki dan in ba haka ba nan ba da jimawa ba wallahi sai kin gida na sai kaga malam ka daina wannan batun shikenan ni ban da ra'ayin kaina sai dai a dinga sarrafa ni sai ka ce wata kwamfuta shikenan naji zan tafi na barki lafiya na shiga uku daga zuciya baki ya kai sako ke nafisa ba za ka cire yaran na a cikin zuciyarki ba eh? ha ba mamala dube ki baki gani kyakkyawa ce ki son kowa kin wani wasa eh amma ki nace mutum daya kina ta shishige masa kina cusa kai idan kika ja a jiki kika zama jajirtacciya mai kima da kansa zai kaya miki kansa amma da zaran kin ba da kai shi mai ba za ki zama ni gaskiya mama ni wallahi ba na so kina min irin wannan magana ni kawai dai abin da nake bukata kawai ki ni da addu'a kuma ma san wanda shi ki kin taba jin uwar da ba ta waɗanta addu'a ai miki addu'a akan komai ma ba wannan ba amma ina ba ki shawara ne saboda ki tsira da mutunci kin ji ko ɗan nafisa ta je kuma ba in na fitan a Nafisa ni ce ba baki wasan nan ne da nake ni fa na haife ki mun a cikin wata tana fara ta wasa ne na shayar da ke shekara biyu na baki tarbiya kika girma kika zama ka hade ganki wasa ne mama ai ina kaunar ki Allah shirya amma rike abin da na gaya miki jiki je dauka ba ki jiki ba shi a nan ba yawa na ce yaushe za ki tafi a'a ba yau da tafiwa sai yar uwata ta dawo mai sallama sannan daure kata da mayafina na na kara gaba <laughs> na ji daɗi kin ga idan kina nan zaki dinga bani shawara. ba dole ba ni na isa ba zan baki shawara ba amma ki ka dauka Allah ubangiji ya albarka daga zuciya baki ya yi sako ga idaniya ita ba ta zama gani na ma zo inda kake dan na san ba zai wuce ka ce min kana Abuja Sorry fa, na maka shishigi, na zo ba tare da ka bani izini. Ba laifi na bane ji ne ba zan iya jure rashin ganin ka ba a wannan lokaci. Saboda zuciyata tana buƙatar ganin ka. Kai ɗin mahaɗin rayuwata ne, haka dole ka mun uzuri. Za ka iya bani izini na zauna domin akwai maganan da nake so mu tattauna da kai. kanka ne bai dan hukunci ba to duniya kenan ta san gwani ne ba mara juriya bar shi bai gane hanya ba kansuwa na ɗoki ba a san dalili ba daga zuciya baki ya kake sako ina fatan za ka yi haƙuri na rashin samu na da ba kai a waya ba ba damuwa ina jin amma kuma na ga saƙonka ya shigo waya ta da fatan kina lafiya lafiya ƙallo nake kai fa ya taka lafiya take ƙalau amma wannan ansar taka ta burge ni matuƙa kinga ni ba zance nake so ba yanzu dai me ya abu dan kin tafi kin banne cikin tunani kar ka damu za mu haɗu amma fa ba na so in zo inda kake na zo na tarar da wa'annan kucakun 'yan matan nan a gurin don raina ba zai so haka. ba ki sa lokaci kawai shikenan Allah ya kai mu na ma ina so na haɗe ki kai na ma canza shawara yanzu ta zai idan na dawo zan sanar da kai inda nake kawai sai ka zo ka same ni to nan. na gode shi sau halitta ne wani ya suka hujja ne rike kai mutunci ne murmushi tukwici ne waye ya tantance wanda shi yake zaune shi fi shi fi sata ne don gogin rai ne kuma inna lillahi wa inna yaki ba ta san gwani ne ba mara juriya bar shi